ganin cewa ya kamata a kafa hukumomi waɗanda za su kula da kiyayewa da hakokin 'yan adam ta hanyar girka dokoki domin kada tsananin iko da ɗaniya su yi yawa har su kai mutane yin ƙara ko yin tawaye.